Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Auzubillahi mina minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kaseera. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bayaka uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. a barkanmu da kasancewa wannan lokaci wanda nake so insha Allah tabaraka wa ta'ala zan yi wani tsokaci mai muhimmanci dangane da wani bidiyo da na gani na ɗaya daga cikin wato maƙiya annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda wahabiya ɗaya daga cikin malamansu maƙiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Sani Umaru Rijiyar Lemu yanzu nake ganin bidiyon nasa ya gifta yana magana akan abin da ya shafi maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu maganganu wanda yake wanda abun mamaki abun mamaki kakan rasa wato me yake damun wahabiya wani lokaci to idan ya zama na malamansu malamansu ya zama na irin wannan ne tunaninsu irin abin da za su iya hangi kenan abin da ya shafi addini to da Allah yi tsammanin ka ga wawayen cikinsu su kuma ya za su kalla al'amarin tambari na kin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gama tabbata a ku. wannan ko shakka babu tambari na kin annabi ya riga ya gama tabbata a ku. da na kalli bidiyon nasa sai na tuno kwanaki na ga wani bidiyon bidiyonsa wanda shi kuma a wannan bidiyon yana maulidin ibnu taimiya har da wata magana mai hatsari wanda Allah ya matse shi ya faɗe ta akan ibnu taimiya bai ma san ya faɗa ba to ba da naga wannan bidiyon sai na shige saboda ba wani hikiman ka zo ka yi kullum su ne yan raki su suna iya zagin malaman kowa suna iya cin mutuncin kowa zaka samu makiya annabi suna da baki akan zagin malaman kowa amma su inda zaka kartani dan malamin su ka ce zaka yi musu raddi in suka fara haushi da zage-zage abin sai baka mamaki yanzu wannan abin da za mu yi yanzu na batun sani umar rijiyar lemu za ka samu yanzu wani gashi ba cin mutuncinsa za mu yi ba ba zaginsa za mu yi ba a'a abu ne ya faɗa wanda za a fito a bayyana wa mutane a yi karatu akwai a kai to amma za ka samu yanzu wani ba wahabiya zuciyarsa tana famfon jini tana famfon bakin ciki akan me za ka yi magana akan wannan kuɗi namu to kaga wanda wanda inda da adalci ku da kuke iya magana akan kowa annabi ma bai kubuta daga harcen ku ba to kuma a ce ba za a yi magana akan malaman ku ba saboda su ne wankakku shafaffu da mai wallahi wallahi yan uwa na rantsi da Allah duk mutumin da bai guji waɗannan mutanen ba na rantsi da Allah sai sun jifa shi a jahannama yanda annabi ya faɗa du'atun ne ala abuwa bi jahannama man ajabahum qazafu fiha wallahi masu kira ne a tsaye suke a kofan jahannama man ajabahum duk wanda ya amsa kiran su kazafu mafiya wallahi sai sun jefa shi mutanen nan ba sa son annabi ba su da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kusa ko ta nesa ta kusa ko ta nesa yanzu za ku gani abinda muke yi da sunan maulidi tarihin manzon Allah mu karanta tarihin annabi a guraren maulidi mu zauna an rabiul awwal ya zo mu karanta tarihin sa mu yi murna da wannan wannan abin suka ce wa kafirci sai gashi shi kuma yanzu ya zauna yana karanta musu tarihin ibnu taymiya da ma kokarin ya kwatanta cewa ya kamata a hada maulidin annabi da na ibnu taymiya yanzu zamu danna shi a wajen su kuma wawayen da ya tara a gaban sa suna na'am na'am suna jin daɗi suna dariya cewan ibn taymiya shi ma a rabiul awwal aka haife shi wasu sun ce goma wasu ma sun ce sha biyu don haka in an zo maulidi sai a hade kaga ai karatu ya bayyana mun rabiul awwal ya zo sha biyu ta zo mun fara har wani ma yake ce mai to ai shi ibnu taymiya goma ne ga rabiul awwal sai ce ah, to ai su ma masu yin maulidin annabi sukan fara tun goma ga rabiul awwal ma'ana sai mu haɗe ibnu taymiya sai mu haɗe tare da annabi kaga ai karatu ya bayyana mu maulidin wa muke maulidin manzo Allah shi kuma maulidin wa yake tallan ayi a sha biyu ga watan rabiul awwal ko goma ga Rabi'u rabiul awwal ibnu taymiya kaga annabin mu daban nasu daban yawwa mu dai muna maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 12 ga Rabiul Awwal su kuma suna maulidin Ibn Taymiyyah 12 ga Rabiul Awwal gashi daga bakin sa yanzu za a ji amma kafin na danna ina son in danna bidiyon sa da yake kaiwa maulidin Manzan Allah hari mutane ku ji da kunnan ku ku ji ku ji da kunnen ku ku ji me yake faɗa sai mu biyo bayan sa daki daki ku gane mutanen nan ba su da alaka da annabi ba su da alaka da annabi ga su a gurinsu bidiya shine duk abin da zai girmama annabi shine bidiya a gurinsu bidiya a gurinsu shine duk abin da zai daga martaban manzon Allah bidiya a gurinsu shine duk abin da zai sa soyayyar annabi a zukatan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunna a gurinsu shine zabge annabi da zabge darajansa da nuna bai da kima a tsakanin mutane wallahi wallahi wannan ita ce sunna a gurin wahabiya wallahi wannan bana ka fara bana ba na kokonto akan wannan abin amma da ka yan uwa bari ku ji gashi bari ku ji yake faɗa ba yanzu ka duba abubuwan da suka rika faruwa a watan nan kuma duk shekara abin da kasancewa yake dan da ba haka bid'a ce mun sha faɗa ita bid'a wanda ya zo ya diga dan bacca to haka zai ta ganin tana faɗaɗa saboda babu mai ita da zai yi ra'awar cewa tashi ce a bar masa kayansa in ka riga ka sake ta to shi kenan kowa ya tafa zai mata jela zai mata bindiki baka isa ka hana shi ba kai wa ya sa ka tunda kai ba, ba Allah ne ya ce kai ba ba Allah ne ya ce kai ba dan da zaka hada ni ba saboda ka kullun sake kamata ki sake launi take ka duba sallolin mu ka duba azumin mu ka duba hajji ka duba zakka yadda suke tun zamanin annabi haka ake ta karanta amma duk wata bid'a kullun kare-kare ne ake mata kullum to fuka ta karuwa suke ka duba yadda abin ya kasance har wani yaro mara kunya na gara fito yana cewa shi wannan watan ko zunubi kai Allah na zai baka ka duba ko zunubi kai Allah na zai baka saboda darajar watan to ko da yana da nassi da ya nuna masa cewa darajar watan shi a karan kansa yana da daraja ko da yana da nassi kamar yadda Allah ya faɗa kan Ramadan sharu Ramadan alladhi unzila fihi alquran wanda yake da lailatul qadr khairu min alf shahr wani nassi da ya faɗa wanda annabi ya ce ana daddaure shaydanu maradatu shayatin ana rufe ana rufe kofofin wuta ko na aljanna wajen da nassi ya zo a kansa ko a in kai laifi malamai cewa suka ruban ya baka laifin aiki aka hana ka wasu abubuwa ko jayayya da rigima ko zagin ka aka ce an yi ma ko ba ka ce a ramadan ba wanda ya zage ka ba ma ba maganar kai ka fara zagin sa ba in ya neme ka da faɗa ka ce falekul ne sa'i duk da wannan darajar ka duba garin maka haramin maka da alfarmarsa amma Allah ce wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin nuzulhu min azabil alim ce duk wanda ya shiga garin maka ya nemi yi fandara a ciki Allah ce sai sai mun daddana masa azaba mai radadi ba wai yayi ba ya nemi yayi ya fi yin barnar ce da nan kama yi barnar sai Allah ya baka azaba mai tsanani shi yasa malamai suka ce wurare da suke da daraja da lokuta da suke da daraja ana girmama lada a cikinsu ana kuma girmama zazzabi a cikinsu amma saboda hauka da rashin hankali da mummunar tarbiyya da ya samu daga wajen malamansa na bid'a ya fito yana cewa ko zunubi ku kai Allah zai ba ku lada saboda ya ji ma wani yana cewa in ka ci nama maulidi ma Allah gafarta ba yake shi yake raba gafara ba ma ka ci ba ko ƙarshen wani ya ji ka ci wani ji ƙarshen ka an gafarta taba cewa an gafarta mutum ba Allah ba wa man yaghfiru dhunuba illa Allah akwai mai gafara ba Allah ba am taquluna ala Allah ma la ta'lamun to ire-iren waɗannan masu irin waɗannan maganganu su suke ƙara zuzuta wutar bid'a domin babu ta yadda za a yi bid'a ka samu gindin da zama face sai ka ga ana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kare saboda a kare ta duk wanda zai dauko da kwan bid'a to karshe sai ta kai shi ga yawa annabi kariya domin ya kare sa. in sunna ya dauko da man sunna ce ba shi da matsala sunna ce sunanta sunna amma ka dauko bid'a sunanta bid'a kirkirarren abu ne to ina za ka samo mata abin da za ta jingina da shi to sai mutum ya yi ƙarya a ah, yan uwa kun ji zantuttukansa da yi a cikin waɗannan 'yan mintuna wanda abin mamaki abin da zantukansa suke nunawa ba wai sani ba sani ne biyi ba rashin tsoron Allah da kunshe kin gaskiya da guba ta kin annabi da ta ratsa shi shi yasa yake wannan magana wannan ita ce magana ta gaskiya wannan ita ce magana ta gaskiya da guba na kin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ratsa shi wannan shi ya jawo yake wannan maganganun amma in ba haka ba maganarsa na farko da ya gaɓoɓin da ya faffaɗa a cikin maganarsa mu ɗauki wasu gaɓoɓi daga kaɗan cewan salloli tunda aka zo salloli ba su canza ba daga zamanin manzo ku yanzu yanda kuke sallah haka manzo yake sallah yanda kuke sallah haka musulmai suke sallah kowa ya kalli sallan wahabiyya ya san wallahi ta sha bamban da sallan jumhurin musulmai mafi yawan musulmai na duniya wannan dalilin ne yasa a tsakanin kuma ba kubuta ba daidai da batun ɗaga hannu riƙe hannu idan an taso daga ruku'u wasu daga cikin malaman ku 'yan kwana-kwanan nan ba da nisa ba su albani su usaimin su bin bazu da wanda suke ganin rike hannu da wanda suke ganin an taso daga ruku'u a sake hannu gaba ɗaya an samu cewa wannan suna kallon waɗanda suke kallon a rike hannu an taso daga ruku'u suna kallon wanda yake sake hannu dan bid'a ne wanda yake sake hannu an taso daga ruku'u yana kallon mai rike hannu an taso daga ruku'u dan bid'a ne wannan yana cikin littattafan ku ba na ko karanta maka ne ka ce babu tana da daga cikin matsalar da ta sa albani sai da ya dan bar saudiya na wani lokaci wannan matsalar yadda aka sako shi a gaba to ina batun kadiyar da kake salloli ba su canza ba tsakanin malaman ku gashi ana samun wannan kadiyar wannan abu na ɗaya kenan abu na biyu ka ce wai ko zunubi mutum ya yi sai an rubuta masa wai wani ya ce a watan maulidi ko zunubi mutum ya yi sai an rubuta masa lada waye wani nuno shi ka buɗe hajaminsa a gani waye shi ka je ka ɗauko maganan wani wanda kila ba malami ba ne ba wani mutabari ba ne ka ɗauko kana kafa hujja da shi ɗauko a littafi ka karanta ga yanda wani shehi daga cikin shehunan malamai wanda suke ba ma 'yan ɗariƙa ba tunda akwai waɗanda ba 'yan ɗariƙa ba da yawa wanda suka yadda da maulidi ɗauko suka ce ga shiga abin da suka rubuta ka yi zunubi a watan maulidi a rubuta makalada lada wai wannan sai ku je ku nemo magana na wanda wato ba tabari bane alal itlaq wai da shi za ku dinga kafa hujja alal akalli alal aƙalli inda kana da wayo abu dai za ka yi abu dai za ka yi sai ka ɗauko irin kamar su Sheikh Bayar Usman Bauchi irin su Sheikh Sharif Ibrahim Saleh da sauran shehunan nan da suke nan sai ka ce sha kunu kawai kararu mota far kawai kaje ka samu wani jahili kila ma an faɗa ɗin ba a faɗa ba Allahu a'lamu kawai ka zo ka je da wannan wannan shine kafa abun hujja wannan yanzu bai ishe ku abun kunya ba da irin wannan ne za ku yaɗa kin annabi wannan gaba kenan sannan wai watan ramadana sai ya fara a watan ramadana to ta yadda za ku gane annabi rabo ne sai in Allah ya ga dama ya haska maka tukunna za ka iya gane manzon Allah shine sirrin da Allah yake nufan bayi da shi amma ga shi ga hujja a gabansa sai Allah ya toshe masa ido watan ma da shari'a ta girmama shi watan ramadana sharu ramadana lazi unzila fihi alquran wanda a cikin sa akwai ah, lailatul qadri khairun min alf shahrin wanda annabi kaga sai ya girmama watan an saukar da alqurani a cikin sa ga lailatul qadri a cikin sa shari'a sai ta baka cewa watan na da girma to idan da yana da wayo daga nan zai gane idan ramadana ya samu girma dan saukan alkur'ani ramadana ya samu girma saboda lailatul qadri wani abu ne ya sauka ciki da yana da dabara abu ne zai gane manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam watan da ya saukafa fa ai watan annabi ballantana ne ramadana ma ya samu girma saboda lailatul qadri ballantana rabiul awwal da wanda da ba dan shi ba da ba ramadanan babu qur'anin ba lailatul qadrin babu sallan babu zakkan babu azumin babu hajjin annabi ai ballantana ne an gane ballantana da hausa ai ma'ana wannan watan ma ya samu girma ballantana annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam watan da aka haifi annabi to amma kaga da yake ba rabu sai ya ƙetare ga hujjar fa da bakinsa yana faɗa amma bai gano hujja ba ce kowane abu yana ɗaukaka in an ce ga watan da aka yi yakin badar zaka ga in an ce ga watan nan ya zo musulmi zai jinjina a wannan watan ne aka yi yakin badar aka yi kaza ga uhudu a wannan watan ne aka yi uhudu aka yi kaza ramadana a wannan watan ne ake ramadana yana da girma a wannan wata ake babban sallah a wannan watan ake hajji a wannan wata ake karami kowane wata yana da irin girmansa saboda abin da yake cikin watan abin da yake cikin watan shi yake ba watan girma to aihuwan manzan Allah sallallahu alaihi sallama me yake cikin watan sai an ce maka ka girmama annabi in dai ma banda ba wahabi da kiki ne sai an ce ka girmama annabi me annabi ya tsare muku haka irin wannan gaba da kuke yi da annabi me annabi ya tsare muku to fa wannan su ne malaman su kenan fa malaman su takhayyal malami a cikin su yanda yake tunani malami a cikin su yanda yake tunani ya yi furucin cewa garin makka garin makka yana da girma ko zunubi kai garin makka da ba ta samu girma kafin zuwan annabi me ake yi a gurin ba bautan gumaka ake yi ba lata da uzza ake bautawa a gurin da ta zo annabi ya keɓance ta ya tsamo ta daga wannan bautan Allah ya ƙara mata girma Madina tana da wani abu bayan annabi duka sun samu wannan suna samun harami suna samun daraja saboda annabi garin da annabi yake ciki ya samu daraja saboda annabi sahabban da annabi ya zauna da su sun samu daraja saboda annabi ka kasa gane watan da annabi ya zo bai da kima da daraja a wajenka ina wahabiya suka kai tunaninsu ina wahabiya suka kai tunaninsu me annabi ya tsare musu Allahu alam Allahu alam sannan wai wani malami ya ce in ka ci naman maulidi an gafarta maka zunubanka ko kanshin naman ma ka ji to alayi yalin ban ji wani malami bane amma sai me an gafarta maka zanuban sai kace haka kawai ka zo sai ya canza magana mutane ku zo kuna ba mutane aljanna aljanna taka ce da yace an gafarta maka cewa yayi shi ya gafarta maka ko cewa ya Allah ya gafarta maka ya fa mayar da abun kan Allah tabaraka ta'ala Allah ne mai gafaran da bakin ka fada sai kuma ka zo kana cewa wai kuma sun ce an gafarta ka faɗi yanda ya faɗa mana ka faɗi yanda ya faɗa wannan fato shine sharrin wahabiya duk wannan kumfan bakin kuma ba wani abu bane yasa suke yi Allah ya tozarta su Allah ya kunyata su ya buga musu tambarin jin kunya a goshin su maulidi da ba sa son su ga an yi an yi maulidin da ba a taba yi ba maulidi kuma duk tsiyar ka har cikin haramin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin madina annabi ana yi cikin makka ana yi a ko ina ana yin maulidi maulidin da aka yi wannan shekaran ya shige maulidin kowace shekara Ga shi nan masoya allah sun gane ku za ku raba su da annabi ku zagi abin sai ya zamo kamar turaren wuta ne aka sa shi a cikin garwashi kullum ƙara ƙanshi yake ba yanda za ku yi da annabi annabi Allah ne ya gina shi a zakatan al'umma ba ku isa ku cire annabi a zakatan al'umma ba to bari ku je yan uwa yanzu kun ji maganar da ya kan maulidi ko to wannan shimfiɗa ne ina so ku saurara da bakin ku yanzu za ku ji ya tara mutane mu mun tara mutane mun karanta musu tarihin annabi an haifi annabi a rabiul awwal an yi kaza an yi kaza ga tarihin annabi suka kalle mu suka ce mana yan bid'a ne mu saboda mun tara mutane mun musu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a rabiul awwal suka ce wannan abun bid'a ne wannan abun bai inganta ba ba a sabo shi ba to ku gani gashi yanzu ya tara mutane shi kuma yana musu tarihin ibnu taymiya mafi muni a wajen tarihin ibnu taymiya sai yake faɗa cewa an haifi ibnu taymiya rabiul awwal wasu sun ce goma wasu ma sun ce sha biyu yace kaga maulidin manzon Allah ya zo sai a haɗe ma'ana mu muna maulidin manzon Allah yanzu kuma yana ƙara mana mai tallan maulidin ibnu taymiya ma'ana kaga anan kowa ya bambanta kansa kenan ma'ana mu annabin mu da muke maulidi annabi Muhammadu dan sayyiduna Abdullahi dan sayyidatuna Amina alaihi salatu wassalam shi kuma yana musu maulidin ibnu taymiya shi ma gashi yana gaya musu ai irin annabin nan naku muhammadu yanda aka haife shi sallallahu alaihi wasallam a rabiul awwal ko sha biyu to shi ma annabin su ibnu taymiya shi ma a rabiul awwal ko goma ko sha biyu bari ku ji da bakin sa gashi ta raba kanta kankan. gashi nan bari ku ji eh gata an haifi ibnu taymiya abul abbas ranar litinin goma ga watan rabiul awal wasu ma sun ce sha biyu ga watan rabiul ya ranar litinin kuma kaga zaka zo maulidi kaga sai ya haɗe to in ma ka ce goma wasu ai tun ma goma wasu kafin goma ma da amfana ranar litinin goma ga rabiul awal shekara ta hijira ta 661 eh, a garin harran harran yanzu gari ne wanda a da can yana yankin iraki amma yanzu bayan an saka wannan iyakoki na kasashe da turasa da yanka sai zama ya fada cikin ƙasar turkiya zaharran yana cikin kasar turkiya wuri ne wanda ya kunshi kabilu daban-daban akwai kabilan kabilun larabawa a ciki akwai kabilun al'akrat kurdawa har yanzu kuma haka yake a ciki akwai kabilar mudar akwai bakar akwai kuma kabilar abin nan kurdawa a ciki saka daga nan daga nan ibn taymiya ibn ibn taymiya ya ansa sun yi hijira sun bar wannan garin zuwa dimashq tun yana dan gangani tun yana gari domin sun yi hijira a shekara ɗari shida da sittin da bakwai kaga yana shekara shida kenan aka bar wajen lokacin da ta tara suka kawo hari garin suka shiga yakar mutane kusan a wancan lokacin haka suka yi ta cin garuruwa su ji wannan ƙauye su ta su auka wannan gari su to in suka auka gari ya zanto mutane sai su banzama a yi hijira kamar da yadda ake gani yanzu eh, aka auka wani ƙauye sai su yi hijira su gudu zuwa wani ƙauye ko zuwa wani gari to lokacin da tatar suka auka ba wannan gari na harran shine suka gudo suka dawo suka dawo dimashq da zama aka suka taho da kayan littattafai da ubansa da ubansa malami ne shi abdulhalim mahaifinsa babban malami ne saboda haka sai suka kakansa ma abdulsalam shi babban malami ne ibn taymiya shi ma ta eh. to wato uwa idan kun fahimta ah, idan kun fahimta ah, za ku sha mamaki yanzu kun ji tarihin ibn taymiya tarihin ibn taymiya to ku cire gaba uku anan an haifi ibn taymiya a watan rabiul awwal goma ga watan rabiul awwal wasu ma suka ce sha biyu ga rabiul awwal kuma ranar litinin Allahu akbar interview mu kuma me muke cewa an haifi manzo Allah watan Rabiul Awwal ranar Litinin sha biyu ga Rabiul Awwal ku gane karatun an haifi Ibn Taymiya a Rabiul sha biyu ga Rabiul Awwal ranar Litinin bata bambanta kanta ba kowa ya rike annabinsa mu manzo Allah ga ranan da aka haife ibnu taymiya su kuma suna faɗa garan. wani ma sai ya ce ya gano hatsarin magana sai ya sauri sai ya mai istidraki ya ce malam shi ibnu taymiya ranan goma ga wata ne sai ce a ah, to me bambanci su ai suna fara maulidin ma tun su ma goma ga watan suke fara maulidin manzon Allah kaga ibnu taymiya shi ma a fara sa tun goma ga wata daga bakinsa bai san ya faɗa ba kuma da ya faɗa ya ce sha biyu ga rabiul awwal ranar litinin kaza sai suka yi kabbara suka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alaikum lalakum Allahu akbar suka yi kabbara annabinsu annabinsu sannan a gurin yi tarihinsa to wanda yana da bambanci da wanda ya zauna ku gane karatun ni na zauna na ce an haifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a watan Rabiul Awwal sha biyu ga Rabiul Awwal ranar Litinin na karanta tarihin Annabi sunana a wajen Wahabiyawa dan bidi'a. suna na a wajen wahabiyawa dan bidi'a. shi kuma malam sani umaru rijiyar lemu ya zauna an haifi ibn taimiyya a watan rabi'ul awwal sha biyu ga watan rabi'ul awwal ranar litinin aka haifi ibn taimiyya sunan shi sunna <laughs> da Allah jama'a ku gane karatun da kyau to hadha alladhi yahdus wannan Allah ne yake ba ku alamu na wanda kuke bin su a makance ka sani ka samu hujja baka da uzuri na kin annabi daga yau baka da uzuri na kin annabi Allah ya baka hujja ya matse su ba su sani ba sun faɗa to baka da uzuri wannan abu na ɗaya kenan to yan uwa ko in abu na biyu kenan bayan wannan a gurin ba yana maganan bidi'a ba a can bidiyon sa na farko bidi'a haka take addini da sauransu in an ce sai su ce maulidi annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba kafi sahabbai san annabi ne ba su yi ba ba su yi kaza ba wanda inda za a yi adalci mutanen nan suna da hankali da tunani kwakwalwarsu ba kwakwalwar dabbobi ba wahabi yake da shi ba da zai lura zai gani abu na farko shine hajji da ake yi wanda suke ganin malaman saudiya yanzu majoritin su malaman su ne wanda suka bayyana a ah, hajjin da aka yi bana an nuno su yana magana yana labbaika la hajja illa bit tasrih labbaika la hajja illa bit rukuni guda abu ya kara guda a cikin abubuwan musulunci la hajja illa bit sai da tasrihi zaka yi hajji Tasiri na kuma gwamnatin Saudiya ne ta kirkiro shi tsakanin 2023 ne ko 2024 amma malaman nan ba su iya fitowa sun ce komai ba abubuwan da suke faruwa a cikin haramin makka da haramin madina na yalwata masallacin da yanda dawafi yanzu wasu ma sai dai su yi dawafi akan kekuna ko su yi dawafi a can sama a zamanin annabi ba a yi ba kuma sahabban annabi ba su yi ba sun fi mu kishin addini amma ba su yi hajji da tasirihi ba sun fi mu kishin annabi amma ba su yi hajji suna dawafi a can sama akan kekuna ba wannan duk baka gano bid'a bane abinda ka gano bid'a shi ne za a girmama annabi Muhammadu sayyidul kaunain was saqalain a ah, wannan abun da sahabbai sun fi mu san annabi ai da sun da su ma sun yi maulidin annabi da shi ana hajji da tasirihi malaman ku kullun cikin ƙari suke a karatun da yayi wannan karatun yanzu barin sa muku ku ji yanda ya faɗi ga wuridi da ibnu taymiya yake yi idan akwai bawabiyan da ya isa ya fito da wannan wuridin daga annabi gashi har kuma bayan ya yi wurdin ya ce ibnu taimiya yana yin istighfari ƙasa da dubu ko sama da dubu gashi yanzu za mu sa ibnu taimiya yana yin istighfari dubu ko ƙasa da dubu in ya zama ne yana neman wata mas'ala yana son Allah ya buɗe masa wannan mas'alan sai yi istighfari dubu ko kasa da dubu a ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sigfarin dubu ko kasa da dubu a ina sahabban annabi suka yi tambaya yanda kuke tambayar mu akan maulidi ibnu taymiya shine fi sahabbai sanin annabi da kishin annabi da kishin addini ko kuma sahabbai sun fi shi kishin annabi da kishin addini me yasa su ba su yi dubu dubu din ba ba rawaito mana ba gashi kuma a ina har yana bayarwa wanda yake son masala ta bude mai ko bukatunsa su bude mai yayi ta istighfari yayi dan istighfari nace oh yau kan wahabiya gashi ana ba da ɗariƙa gata bar ku jita daga bakinsa ta mu jita Ga ta nan ga ta ɗan ibn abdulhadi yana cewa wata rana na ji shi da kansa yana faɗa yana cewa innahu la yaqifu khadiri fil mas'alati wa shay'i aw al halati allati tushkilu alayya wani lokaci wata mas'ala ta zo ta tsaya mun a zuciya ta yi kame kame ta inda zan fito da mata mas'ala ta ilimi maka rasa yadda zan yi ga wannan matsalar ta rikice ta rikitar da ni ta ina zan kamo bakin zaranta yace fa astaghfirullah ta'ala alf marratin aw aksar aw aqall hatta yashri sadr wa yanhall wa yanhall ishkalu ma ashkal shi haka zan yi ta istighfari zan istighfari in yi dubu ko fiye da haka ko kasa da haka har sai ka kirjina ya bude kowannan matsala ta kawo Allah subhanahu Ta'ala sai ya bashi sauraka hanyar ga samun ilimi yawan istighfari kana yawan istighfari kuma hanyar warware matsaloli matsaloli sun addabe ka dirfafi istighfari ba gani ba ji ba gani kai cik yake cewa wa aqulu idzaka fi su <laughs> yan waye kun jai kun ji ba ibn abdulhadi ya ce ibn taimiyya matsala takan zo ta cunkushe masa ya rasa yanda zai yi sai istighfari dubu ko sama da dubu ko ƙasa da dubu sai Allah ya buɗe masa don haka kuma an ba ku ɗariƙan ibn taimiyya duk kana cikin matsala ko kana da wani damuwa ko rashin kuɗi din fare istighfari ga adadi tafaddal a lokaci ɗaya kana kafirta masu son annabi kana bidi'antar da su dan me suka yi abin da annabi bai ba kun fi sahabbai son annabi ne me yasa ba su yi maulidi ba ibnu taymiya ya fi sahabbai kishin annabi ne dan me yayi istighfari dubu ba taba rawaitowa sahabbai sun yi dubu ba a ina ya samu ku fito ku yi bayani ƴaƴan bayi munafikan banza makiya annabi munafikai makiya annabi a ina ibnu taymiya ya samu bari ma ku ji ibnu al-qayyim ibnu al almajirin ibnu taymiya wanda ake cewa atba'u li shaykhihi min zillihi ya fi inuwar ibnu taymiya bin ibnu taymiya ya kawo cikin madarijus salikina Ya ce wa min tajribati salikina allati jarrafuha jarrabuha fa'alafuha sahihatan daga cikin abubuwan da manya-manyan bayan Allah suka jarraba suka ga wannan abin yana da inganci wannan abin za mu gani annabi ya yi sahabbai sun yi anna man admana ya hayyu ya qayyumu la ilaha illa anta awrasahu zalika hayatal qalbi duk wanda ya nizumci fadin ya hayyu ya qayyumu la ilaha illa anta wannan abin zai gadar masa da rayuwar zuciya wal aqli hankalinsa zai rayu to bari ku ji karatun wa kana shaykhul islam ibn taymiya qaddasallahu ruhahu ibn taymiya shehin musuluncin su ya kasance shadidan lahaji biha yana yawan fadan ya hayyu ya qayyum wa qala li yawman wata rana ma ibn taymiya yace min li hadainil ismaini kun ga waɗannan sunaye guda biyu wa huma sune al hayyu al tasirun azimun suna da tasiri mai girma zama fi hayatil kalbi wajen rayuwar zuciya wa kana ibnu taymiya ya kasance yashiru yana nuni ma ila annahumal ismul a'zam sune sunayen Allah ismul a'zam wa sami'tuhu ibnu al-qayyim yace naji ibnu taymiya ya kulu yana cewa to barkuji man wazaba duk wanda ya lizumci ala arba'ina marratan kulla yaumin kowace rana ya karanta ya hayyi ya qayyumu kafa arba'in baina sunnatul fajiri wa salatul fajiri tsakanin sallan asuba bayan an yi sallah ya karanta ya hayyi ya qayyumu kafa arba'in ya karanta ya ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghisu hasalat lahu hayatul qalbi zuciyarsa za ta rayu wa lam yamut qalbuhu zuciyarsa ba za ta mutu ba faddal aina annabi yayi ya hayy ya qayyum bayan sallan asuba bi tahdidi ka sa lokaci ka bada adadi kafa arba'in da ibnu taimiyya ya kawo abin da annabi bai kawo ba sahabbai ba su yi ba tambayan mu yadda kuke cewa da mu da sahabbai waye ya fi wani kishin annabi kuma muna tambayan ku da ku da sahabbai su waye suka fi wani kishin addini a ina sayyidina abubakar yake zama bayan sallan asuba ya karanta ya hayya ya kayyumu kafa arba'in a ina yake a ina sidna umaru yayi a ina sidna usmanu yayi a ina sidna aliyu yayi a ina dukkan sahabban annabi suke zama suke yin wannan yayi ya mu din da adadin da ibnu taymiya ya bayar da lokacin da ya bayar da kuma istighfarin da kai sani umaru rijiyar lemu kace ibnu taymiya yana zama yayi dubu ko sama da dubu ko kasa da dubu a ina annabi yayi a ina sahabbai suka yi a ina gurin maulidin annabi ne saboda za a girmama annabi shi kuke raina mutane ga hadisi ya inganta manzo yana azumi ranar litinin wanda yana da asali gashi yana da asali ga hadisi sabban annabi sun zauna suna tasbihi da tahmidi da hailala aka tambaye su dan me kuke suka ce saboda Allah ya mana baiwa da samunka ka laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin qur'ani gashi kun haramta amma ku abinda kuka yi wannan shine sunna tasrihi aikin hajji in ya zo saudiya malaman ku su sa la hajja illa bit tasrih kuna ji kuna gani bidiyo'i ba wanda ba kwayi mun sha tambayan ku annabi sallallahu alaihi wasallama da abin nan alheri ne da sahabbai sun riga mu yin sa to ilimin tafsiri shi ma ka faɗi wannan abin da kake faɗa da alheri ne da sahabbai sun riga mu rubuta littafin ilimin tafsiri ilimin tajwidi da alheri ne yanda kuke faɗa a bisa harshen ku da sahabbai sun riga mu yi ilimin hadisi da alheri ne da sahabbai sun riga mu rubuta shi ilimin komai za mu kawo maka bayan sahabbai ya zo jam'ul qur'ani dugo da aka yi qur'ani da yaya da wasali da ado da aka yi alqur'ani da alheri ne da sahabbai sun riga mu yi duka sahabbai ba su yi ba waɗannan abubuwan kuma gashi kun rike su kankan su kuke gadara da su kuke kuna nuna za ku karanta su wanda ba malaman ku bane masu kai dimtawa abu kuma kuna gadara da su a lokaci ɗaya kuna kaiwa maulidin manzon Allah hari dan kin annabi maƙiya annabi maƙiya annabi makiya annabi wanda ba su san annabi kuma abin da zai ba ku mamaki ba wannan ba ma kun ji wannan abin da Ibn taymiya yake daya to ga wannan ya zo cikin littafin al'alamul aliyya fi manaqib ibn taymiya wanda malam bazzari ya rubuta yace qala al hafiz ibnu umar Ali bazzar ya ce wa kuntu muddata iqamati bi Dimishq shi wannan mutumin almajiri bin taimiya ne ya ce na kasance tsawon zamana a Dimishq mulazimahu jullan hari wa kasiran min al-layli ko yaushe dare da rana ina tare da ibn Taymiyyah wa kana yudinini minhu ibn ya yakan matso da ni kusa da shi hatta yujlisani ila janibihi har sai ya zaunar da ni a gefensa wa kuntu asma'u ma yatulu in ya zaunar da ni a gefe nakan ji al'ajabi ibnu taymiya yake karantawa wa ma yadhkuru hina idhin da abin da yake ambata a wannan lokacin fara aituhu na sha ganin ibnu taymiya ya qara'ul fatiha ta wa yukarriruha zaka ji yana ta karanta suratul fatiha yana ta maimaita ta wa yaqda'u zalikal waqta kullahu zai yanke wannan lokacin gaba daya a ani min fajr ila irtifa'i shamsi tun daga ketowan alfijir har rana ta fito fi tikrari tilawatiha yana maimaita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 ba sahabbai ba su yi ba a ina ya samu ta ya zauna bayan sallar asuba yana karanta fatiha a ina ya samu bayan sallar asuba a dinga karanta yayi ya mu kafa arba'in bayan sallar asuba sannan kuma ya bada fa'ida ya ce zuciyarka za ta rayu annabi ne ya faɗa ba annabi bane wa ya faɗa a ina ya samu ku fito ku ba da ansa yayan bayi ba maulidi za ku zo kuna raina wa mutane hankali ba to bari ku ji ta kai wa mutanen nan saboda kin gaskiya saboda kin gaskiya ku gane bid'a da suke faɗa ƙarya suke yi sai in sun ga zaka girmama annabi ne suke ce maka batun bid'a amma wallahi makiya annabi ne wallahi makiya annabi ne ƙarya suke su daina raina muku suna yaudaran ku da sunan wai suna yaƙi da bid'a domin me bid'a ya wuce kai bid'a a cikin sallah akwai bid'a da ya wuce ka shigar da abin da annabi bai shigar a sallah ba shi yanzu ai ya faɗa shi sani umaru ya faɗa ya ce sallah tun daga zamanin annabi har zuwa yau iri ɗaya ake yin ta bata canza ba to bari mu ga malaman su sun yi ƙari a cikin bid'a da itirafin bakin su suka ce annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba amma kuma za su yi haka suka faɗa annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba amma suka ce sai mun yi ƙari a cikin sallah balbar kuji ga ga gabin bas daga farko a fejin sa yana nan an tambaye shi akan du'a du'a'u khatimul qur'an addu'an khatiman alqur'ani da ake yi a cikin sallah da aka tambayi bin bas yayi dogon magana sai ya ce hadha huwa alladhi yu'tamadu alayhi fi annahu amrun ma'lumun inda salam? hujjan mu abinda muka dogara da shi na yin wannan addu'an a cikin sallah al'amari ne da an samo shi daga wajen salaf su waye salaf din bai ambata ba sai ya ce qaddaraja alaihi awwaluhum wa akhiruhum farkon su da karshen su akan haka suke faman qala innahu munkarun duk wanda ya ce addu'a a cikin sallah abu ne munkari fa alaihi dalili ya kawo mana dalili wa laysa alaman fa'ala ma fa'alahu salaf dalili baya kan wanda ya aikata abinda salaf suka aikata Allahu akbar ku ji rashin tsoron Allah gurin wannan makahon tsoho ku ji rashin tsoron Allah ka ga mutum yana yin abu ka san annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba sai ka tambaye shi dalili sai ya ce wai kai zaka ba da dalili kamar mu yanzu mai yanda suke kiran suke kin saboda kin annabi ya toshe zuciyarsu suke kin maulidi sai ka ce musu sai ka ce musu ka bani dalilin da annabi ya ce maulidi haramun ne yanzu akwai dan zalan da ba tamkar wannan magana ne ba. kaga ai mu suke bukata dalili to an tambaye shi sai ya ce kai da kace babu kyau kai zaka bada dalili sai ya ce wa inna ma iqamatu dalili alaman ankarahu ai dalili kan yana kan wanda ya inkari ne to shikenan bisa wannan gini na bimbas tunda dalili yana kan wanda ya inkarin abu ne ku da kuke inkarin maulidi mun lizumta muku ku ba mu dalili a ina annabi ya ce kar ku yi maulidi na in rabiul awwal ya zagayo kar ku yi ku kawo dalili ga shaibin baz yake faɗa wa inna ma iqamatu dalili alaman ankarahu ba da hujja yana kan wanda ya inkari ne to ku kawo ku kawo ku kawo gurin to bayan an tafi wannan bari ku ji usaimin karara shi sai ya fito ya ba wani kewaye kewaye ya ce ana aqulu ni abin da zan ce aqwa ma warada fil khatamati mafi girman hujjan da ya zo cikin yin addu'an khataman alƙur'ani a cikin sallah maruwi an anas ibn malik cewan an rawaito daga sayyidina anas bin malik radiyallahu anhu annahu cewan shi idza arada an yakhtuma alquran duk lokacin da yake son yayi khataman alqurani jama'a ahalahu wa da afi baitihi sai ya tara iyalansa sai ya yi addu'a a cikin gidansa fi alihi a tsakiyar iyalansa fakat kawai kaji kun ji ba sai ya tara iyalansa ya addu'a a cikin gida ko a cikin gida kuke yi ba cikin gida kuke yi ba na ɗaya kenan na biyu a cikin ina kuke yi a cikin masallaci na Ka'aba da masallacin manzo Allah nan kuke yi bar ku ji sai ya ce wa amma fi salati amma yin addu'a a cikin sallah inji inji Usaimin yace fa ma samitu bi hala an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin min sahaba ban taba ji daga annabi ba ban taba ji da ɗaya daga cikin sahabbai ba lakin istahabba ba'dul ulama sai dai wasu malamai ne suka ga wannan abin yana da kyau fal mas'alatu mas'alatu khilafin mas'alan yin addu'a a cikin sallah mas'ala ce ta saɓani bainan nasi a tsakanin malamai fa iza kana ba'dul ulama'i idan wasu daga cikin malamai istahabbaha ya ga yin addu'a a cikin sallah tana da kyau wa kana al-imamu alladhi nahnu nusalli wara'ahu yara zalika ya zama da limamin da muke sallah a bayansa yana ganin yin addu'a a cikin sallah ko da annabi bai yi ba ko sahabbai ba su yi ba yana da kyau falnattabi'ahu ya kamata mu bi shi amma kaununa na shuddu an jama'atul masjidi amma ya zamana saboda wani limami yana yin abin da annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba sai ya zamana mun ki bin wannan limamin au na takallafu ko mu tsaya a gida ba za mu zo masallaci ba wala na ci ba za mu zo masallaci ba fa hadha khada'un wannan kuskure ne ma damatil mas'alatu mas'ala khilafiyya matukar mas'alan nan ta kasance mas'ala ne ta sabani wa ana hadirun fala yanbaghi an ashuzza anin nasi yace ni kan zan zo zan bi wannan limamin da yake yin abin da annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba zan bi shi sallah ba zan ware in rabu da mutane ba tafaddal ga ta matsala karara ya yi itirafi da bakinsa annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba ya ce amma in limamin zai yi dole ni kan zan halatto zan bi shi kuma abu na biyu ya ce mas'alan nan mas'ala ce ta saɓani wasu suna ganin daidai ne wasu suna ganin ba daidai ba ne maulidi ba mas'ala ce ta saɓani ba da yawa daga cikin malaman musulunci suna ganin maulidi ya halatta ku da kuke ganin malam maulidi bai halatta ba kuka rike waɗannan malaman ala barakacin layi amma kai hari bayan kun san mas'alan mas'alar saɓani ce ku zo kuna kai hari kuna cusa wa yara kin manzon Allah ku tara su a masallatai suna kabbara ana maulidin ibnu taymiya a lokaci daya a lokaci daya ana kin maulidin manzon Allah ana tarihin ibnu taymiya a lokaci daya a lokaci daya ana haramta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokaci ɗaya kuna malaman ku sun ce abu annabi bai yi ba a cikin sallah in ta biyu ku lura da nan da kyau a cikin sallah gashi sun faɗa annabi bai yi ba gashi karara annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba suka ce za su yi babu komai a lokaci ɗaya maulidin manzo Allah kuke kai masa hari kai yanzu kana da hankali sai an ce maka waɗannan mutanen Magiya manzo Allah ne sai an ce maka waɗannan mutanen Magiya manzo Allah ne sai sa anan nake so in isar da wani sako kwanaki eh, Sheikh Professor Ahmad Makari Allah ya saka masa da alheri yayi wata magana ina tsammana a ƙasan Ghana ne ko a Kaduna aka masa tambaya wanda tambayar ta kai shekaru da yawa amma duk shekara ana daɗa fito da ita ya fito ya ce duk wanda baya maulidin manzan Allah ba musulmi ba ne a lokacin saboda kyan zuciya irin nashi shi a tunaninsa ya yi haka ne wai saboda ya shigo da wahabiyya cikin da'iran masoya manzan Allah cewan su ma ai suna son annabi suna farin ciki da samuwan annabi to amma da yake ka san turidu amran wa yuridu Allahu ghayrahu kai kana son wani abu Allah kuma yana son wani abu daban bayan ya gama wannan maganar Profesa Ahmad Makari kawai sai ga wahabiyan sun fito ƙarya ne mu ba ma maulidi ba ma kaza sai suka ware shi yana kokarin ya shigar da su masoya annabi su kuma babban bakin cikin su suna kokarin su cizge kansu daga jikin annabi dan me Profesa Makari zai fito ya ce musu duk wanda ba maulidi ya su ba sa maulidi dan haka su ba masoya annabi bane ta biyu sai sa muke faɗa mutanen nan a bi su a hankali ku duba fushin da suka yi fa fushi ɗaya kawai profesa ya ce bari mu shigo da ku cikin tawagan masoya annabi suka ga gwanda su yi fushi su ware kansu daga cikin tawagan masoya manzo Allah su nuna su makiya annabi ne cikakku fushinsu ya tashi ya motsa saboda dan mai profesa zai ce musu su masoya annabi ne ya ce musu suna maulidi kuma ina rantse muku da zatin Allah ga alkur'ani barin daga rantse muku ina rantse muku da Allah yan wa kun ga wannan ina rantsuwa da tsarkin wannan alƙur'anin da Furofesa Makar fitowa ya ce duk wanda baya son Ibn taimiya ba cikakken musulmi bane wa billahi allazi la ilaha illa huwa jinjina masa za su yi gode masa za su yi sun samu magana da su dinga yaba mana suna mana gode aka ma kullun zaka ga mun fito mun rarake ibn taymiya mun mangare kan dan iska astaghfirullah sai ka ga mun rarake kansa mun mangare sai ka ji sun fito suna cewa eh eh wannan ai ga professor makari ya ce malami ne mu muka ce ba malami bane dama mun taba cewa ibn taymiya ba malami bane maganar da muke kawai dan iskan gari ne mu ba mu ce ba malami bane shedan ma ya malami ne duk ilimin sa ya kai shedan ne ibn taymiya duk ilimin sa bai kai shedan ba amma shedan sa shedan ilimi da yawansa da rashinsa baya barrarar da abin nan na rantse da tsarkin alkur'anin nan da furofesa cewa yayi na rantse da Allah da cewa ya ibnu taymiya duk wanda baya son sa ba musulmi bane wa billahi allazi ba da zai raddi sun dinga jinjina mai bawan Allah kenan malamin Allah malamin Allah amma da ya hada su da annabi yace duk wanda baya maulidi ba musulmi bane kun ga sai suka fito suka ware malam kasharu an yabahum alaihi kawai kowa haushi yake yi a cikin su saboda profesa makari ya ce duwanda baya murji ba yin annabu bane kuma haka take a zahirin magana samu muka dauka rabo ku da yayi ma mun cire ku makiya annabi ne ku tatattu tatattu kuma duk wanda baya maulidin annabi yake zagin maulidi ku ji ku ƙara fasiki ne in ya san me yake arne ne ku ɗauka daga bakina wanda duk zai zagi maulidin annabi maulidi da za a zo a zauna a yabi annabi a karanta tarihin annabi a karanta abubuwan da suke wasafat na manzo Allah ka fito ka zage shi ka ɗauka arne ne kai ne lasisi arne wallahi arne ne kai arne ne kai kuma dama tun yaushe muke gaya muku ma tun da ma yanzu wannan karatun ma ya bambanta ya bambanta tun a yanzu mu mun yi maulidin manzo Allah gashi shi kuma wannan eh, gimshikin ya zauna kawai yana gaya musu cewa ai ibn taymiya shi ma a rabiul awwal aka haife shi sha biyu ga rabiul awwal kuma ranar litinin tafaddal da shi ya faɗa kaga tun daga nan sun nuna annabin su daban dama tun yaushe muke faɗa ne mutanen da ubangijinsu ma malam wani tsoho ne suka ajiye shi a sama kawai yanzu yi sallah yana leƙo su annabi Ko duk abinda kake gani na girman annabi ba wa baya ganin girman annabi da wannan duk yanda musulmi yake ganin girma annabi wallahi ba wahabiye ba haka yake kallon annabi ba wallahi wallahi ba wahabiye baya kallon manzo Allah yanda musulmai suke kallon annabi wannan yaqini ne ku tambaya ku ji wannan ita ce gaskiyar magana baya kallon manzo Allah yanda musulmai suke kallon annabi biye ne manzo Allah na da albarka a biye zai ce maka ƙarya ne bai da albarka manzo Allah ba mutum ne kaman ka biye zai ce ƙarya ne mutum ne kamana manzo Allah iyayensa yan aljanna ne bawabi zai ce maka ƙariya ne iyayensa yan wuta ne manzo Allah ba ya fitsari a tsaye ƙariya ne yana fitsari a tsaye annabi ya ga Allah ƙariya ne bai ga Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu ƙariya ne bai san gaibu ba annabi sallallahu alaihi wasallam baya zunubi ƙariya ne yana zunubi duka wannan wanne ne sharri a ciki aga kuma bayan na san waɗannan to bawabi ya mazi so annabi na rantse maka da Allah ba wani ba rara annabi baya ƙarya kai annabi baya ƙarya ba yanda za a yi manzo Allah ya sifanta mutanen nan ya ce ne minal islami kama yamruqu sahamu minar rabiya mu manzo Allah mu gaskata wani annabi ya yi gaskiya waɗannan mutanen ba su tare da Allah ba su tare da annabi ya murƙuna minal islami suna fita daga musulunci kama ya murko samu minar ramiya kamar yadda kifiya take fita daga jikin dabbar da aka harbe ta ba ka annabi ya faɗa ba kuma annabi ya bada aikin su na ahlal islami duk yanda musulmi yake su suke musulmai suke kashewa da Una ubadal authani suna barin masu bautan gunki haka annabi ya faɗa haka annabi ya faɗa ba za kuma mu juya annabi baya ba duk yadda yake su waye masu kashe musulmai a Libya su waye masu kashe musulmi a Somalia su waye masu kashe musulmi a Najeriya a Maiduguri da sauran gurare su waye masu kashe musulmi a Afghanistan su waye masu kashe musulmi a Pakistan ba duk 'ya'yan Abdulwahabi ne. ibn abdul wahab din nan ku ɗauko wani malami wanda yake ku babu malaman da suka kafa sirarsa a zamanin sa shugaban yanka aka san shi mai fito da mutane suna sallah ya daddatsa su ya sa musu wuka a wuya aikinsa kenan su ma aikinsu kenan aikinsa kenan su ma aikinsu kenan su waye masu kashe musulmi annabi zai yi ƙarya yamruquna minal islami kuma ya tununa ahlal islami wa yad'una ubadal ausani kuma manzo Allah ya bada sifan aikinsu su ya haƙiru salata huma a salati in ka ga yadda suke sallah sai ka raina sallanka ka ka rike nan mutum ya rike nan dan fasikanci na bawahi ana sa hannu a nan amma da yake bai da mutunci shi a makogara ma yake sa hannu ya haƙiru salata huma a salati wa siyamahu ma siyamihi manzo Allah ya ce ya quluna min khairi qawlil bariya kullum mu ne alkitabu was sunna alkitabu sunna wannan hadisan annabi ne annabi ba zai karya ba kuma yaya sifan mutumin da ya zo kafin manzo Allah ya furta wannan magana ya tashi wa annabi rashin kunya rajulun mahaluqur ra'asi ya aske kai kafful lihiyati ya cika gemu mushammirul izari ya dangala bantansa sama ya dangala wandansa sama tafaddal ya ya aske kai ya cika gemu ya dangala wando sannan kuma gashi yana kafirta to wanne ne ba kwa yi biyan yau ba su dangala wandan ne ba sa cika gemun ne ba sa kafirta musulman ne ba sa kashe musulman ne wanne ne ba sa yi wanne ne ba sa yi daga wani sa'in ana zafi jama'a sai dai ku yi hakuri. jama'a sai ku haƙuri wanda ita ce magana ta gaskiya muna gaya muku waɗannan mutanen ba su da alaƙa da Allah ba su da alaƙa da annabi in tabi'u ba su da alaƙa da Allah ba su da alaka da annabi ba su san annabi ba sa san annabi makiya manzo Allah ne wallahi tallahi kai baya da su kuma ƙarya kake kace hujja bai zo maka ba mun gaya maka annabi ya bada sifa sifan dangala wando da cika gemu da yanke kan mutane da sarwa ba mai yan dariƙa ne suke kai ka san suwa suke kai ka san suwa suke suwaye masu dangala wandon masu cika gemun masu dasa ba mai ya na min khair qawlil bariya mu ne ahli sunna jama'a ahli sunna ni da'wati wal jihad mafhum wadih al'amr wadih su waɗannan wahabiyan tarkucen wahabiyan Najeriya yanzu waye babban shehin su Ibn Taymiyyah gashi ana bada tarihin sa waye shehin Shekau Ibn taymiya waye shehin Shekau Muhammad Yusuf Ibn taymiya su ma waye shehin su Ibn taymiya taka mas'alar ɗaya ce Abubakar al-Baghdadi shugabansa na can na Iraki waye shehin sa ibn taymiya waye shehin sa dan abdul wahabi su ma waye shehin su ibn taymiya dan abdul wahabi duk kuma rashin mutunci da ake tsirgawa a cikin littafi dan a ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan a cikin littattafan su yanzu mun lissafa muku da aka gashi nan yan uwa ya rage maka alhamdulillah mu an tabbatar muna murna in rabiul awwal ya sha biyu ga rabiul awwal ranar litinin mace an haifi annabi alhamdulillah su kuma wasu an zauna ana musu tarihin wani gardi katon banza wai shi wani taimiya ranar litinin shi ma sha biyu ga rabiul awwal <laughs> wai an haife shi to ba damuwa alhamdulillah ta raba kanta mu mun rike annabi muhammadu ko ku rike ibnu taimiya me matsala ba shikenan ba tunda mun rike annabi ku ku rike ibnu taimiya ba ta raba kanta ba me matsala shikenan Allah ya ganar da mu Allah ya datar da mu wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين